ji da kai nake magana nake yi maka fa. Alhaji fi sabidillahi dan leshin nan na dubu hamsin ka ba mu ya gagara wanda da ko me na ce ina so ban fi karfin shi a gurin ka ba kamar an canza ka fani haka nake gani ba. in ba ku san a rayuwa mutum san da yake cikin nishaɗi ko san da yake cikin ɓacin rai ba ruwanku kawai buƙatar ku ce a gaban ku da kika ce ai yanzu kuma ba da bane bari in gaya miki fa ku tsaya fa ku yi wa kanku fa karatun mun ba kuma ni alhaji ba maganar kuɗi nake yi maganar leshi nake to lesiri zan ɗauki lesin ɗin dubu hamsin ina baki lesiri har na dubu hamsin kuɗi na fa na kasuwanci ne ba na a kashe su bane ba fa kaga a waje yi kake har yanzu a waje a waje a waje yi kake nufin ki dan fariki ne ni kenan ko a fariki nake kiga yadda kika taba kama ni da ita baliki nake yi tun da baki da mutunci gashi nan tun kan aje ko ina hali ya fara fitowa haka za ku yi ta shigowa kuna fita domin ni duwa wuce ni sai alaji alaji sai ni ya ne uwar gida uwar gida <laughs> ke larfe mana baki ana magana ma ta za baki waye da san zaman wajen ku kuke yi ba mu za ki yi wa sharri ni nake zaman waju kenan zaman dajiro nake yi da ke kenan ko a daura mun aure da ke saboda bacin rai ki mun kago ki lalata aure to bari in ga miki tun kan ki lalata auren zan nuna miki abin da ake cewa a wajen ina yin saki yau zan sake ki da gaske billahi lazi na sake ta saki uku na sauki to ta fi nono fari sai me sai karya kana da arziki sai karya kana da kuɗi a kamfanin atankofi. kuma kwatisi ba ka bayarwa ce fa ne ma gagara ka yake sai me na kika ce wallahi sai na ji na kara kaunar ki ma wallahi wallahi ki ji tsoron Allah wallahi my dear my, husband my husband <laughs> was Allah ya isa tsakani na da kai kuma insha Allah sai an maka abin da aka mun Allah ya yarda sai an yi wa 'ya'yanka in Allah ya yarda Allah ya isa tsakani na da kai kuma da kike cewa abin da ne za a yi wa 'ya'yana ba na haihuwa juya ne ni Gwaggo, ki tsaya ki ji gwaggo, in dai magana ce ta auren nan na riga na ga aure ya tahi, babu magana aure, ki yi haƙuri duk abin da kike so gwaggo ba abin da ba zan miki abu a duniya, ina da kamar ki ne. na riga na sake ta saki uku ta ya za a gyara babu magana gyara in na ce zan gyara akan wannan lamarin zaman dajiro kenan zami da ita kawai ai hakuri. to gwaggwa yarinyar nan ne mata riga ne mata wando ba hmm. abin da ban mata ba a rayuwa a rama ta zo ta sha ac ta shiga mota mai tsada ta ci mai kyau ta sha mai kyau ta ɗinka mai kyau me take so a yi mata idan mutum bai gode allah ba sai ya gode azabarsa gwaggo ki haƙuri da Allah ka dai wannan ba magana waya ba magana ce kamata ka karasa ta amuta ko ka je a zauna da gogo amma kai to irin wannan waya a waya da Allah haba eh, to menene ina ruwa na da wani ni ni fa ba sirri ne da ni ba ba kan sirri ba ni da sirri in amma abu sai nayi ina ruwa na da shi ni ina kofin rayuwar wani ne me zan fasa faɗe ka can su karata masu kwafar rayuwar wani ƴan ara a yafa na ga tsaka ma kan tsaki na ga tsaka ma kan tsaki tsakin ka din wofi mai tsakin ka zai mun in ji dudum a da ni in ji duka wai tsaki ma ne goma na kadin Allah ka kani ka rabu ni ni ya zai wa tsaki kwantar da hankali me ya ni ni kuɗi ya fi ni ko me ba abin da ya fi ka suna ya fi ni ka san damuwa ta yanzu wannan gayan yana rena ma hankali sai an shiga cikin ba suna aka fi ni ko ba magana suna ba jahili da yake cewa wai ba ka dauko wanda ake koya ma turanci ba ina kuka ba turanci if me if you daga nan muka tsaya good mu je kasi mana mu je ko ta jira ma to jama'a assalamu alaikum kamar yadda muka sani a baya idan da mutum yana ciniki na naira miliyan ɗaya a waɗannan watanni da suka shuɗe da kyar ake yin nira dubu ɗari abubuwa kullum sai da da taɓarɓarewa suke mun rasa menene wannan dalilin, me ya ja mana wannan to a dalilin haka muke so muka ga ya dace cewa a zauna a kalli waɗannan matsaloli domin mu san yadda za mu magance su a kasuwanci. kada mu ɗauka cewa wani ne zai tsallako daga wata uwa duniya ya ce zai magance mana mu ne da kanmu za mu gyara yanzu a kamar yadda nake faɗa a yanzu za mu duba akwai matsaloli da yawa da aka rubuto mana da kuma wasu da yawa waɗanda za mu tattauna a kansu a yanzu za mu duba dalilin da ya sa waɗannan matsaloli suka yi mana katutu a kasuwancin sannan kuma za mu ba da dama a wannan gabar ga duk wanda yake da abin da yake nema ya tufa wanda yake ganin shine makasudin waɗannan matsaloli da muke samu sai yi magana domin a kawo gyara ina da magana an ban da to Alhaji Usman bismillah to a gaba mu nan dai mun taso kasuwancin nan shi muka iya kuma mun jajirje a kai har zuwa lokacin da Allah ya kawo mu to abin da ke faruwa ni na san cewa akwai matsaloli da dama akwai manya akwai ƙanana to cikin manyan matsaloli ke so dauki abu daya magana kai, wannan abun kuma ba komai illa ba ba kere da handama wato a kasuwanci a ce mutane su ɗauki dukiyarsu su baka ka sayar amma ka cutar da su ka ƙi ba su kuɗinsu haka zalika wanda za ka sayarwa shi ma ka cuce shi wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa muke samun matsaloli a harkar kasuwanci mutane sun saba in sun juya kuɗin mutane su ɗauki kuɗi su tafiya ƙasashe daban-daban su rika saisayen motoci suna fantamawa na kaga yana aure-aure wani ya sakaye da sauransu dai irin wannan matsalolin su ne matsalolin da gaskiya suka sa eh, duk muka tsinci kanmu a wannan halin kuma idan ba mu gyara ba hmm. ina tabbatar ku da cewa wallahi ba za mu ga dai ba kullum anan za mu dinga dawo ba na neman damar kowa tunda dinnan ba wanda ya ajiye ni kuma kai ne ba za ka ga daidai ba kuma duk mutumin da izagi a kasuwa ya san da wanda ya yi da kai ne duk bayanin da yake wannan habaici ike mu ya ambaci sunanka ya ambaci sunanka sa kace haka ne kamar ya bai ambaci sunana ba bayani ne da rigima ce kawai dama kun fi son sa na yi magana ne sai ya kalli wasu siffofinsa sun fada cikin irin magana shi yasa ku ga yanke hukunci siffar ka dai siffar ka dai wallahi siffar ka dai siffar ka ce ina siffar ka ce na ta ai anan kam baka isa ba wallahi kai ka isa shi kai ma kai shago ne zan kyale ka in kai mara shi mutunci saboda kar in yi b'a albarka a bakin dan me za a yi alai beta me yasa kake haka ina ruwanku me yasa kake haka ina ruwanku dalla malam ya hakuri dalla har da kai dan wada ban mu son jare kini shi dai kini ce yo kini ce wani jami ni wani kalama jami dan ne ka fara ta ba so ho dai la kwalarai an ci uwa kabarin yara ni ma da shiru jare were ni eh a'a ima da shiru an tsiwa kabarin saboda haka ni ba kai saka taki ya gani iyalai kabuwa me ta isa yi. me na sanyi eh, kai kai kai mun gani ban yi kai ka isa ka biyo ni waje ne ka waje isa eh haba eh, ai eh, nan za a yi kankara so ai kai da ma ka saba zubar ruwa ba galan galan me ni ban yi wannan ba na saba me zubar ruwa ba kin ji galan galan ka kuma ta ba ka saba kwasa ba eh zubar galan galan kuma ka saba yi wannan da kai ta rage ba yawa za a gani kararsa zan wannan kara Allah ya kare ba ba alquran zan ka dade ba kai kararsa ba sai na kone ma mota mota yanzu zan sake sayo sabuwan ka kona wancan ma na san abin da ya dame ka kenan a ni da Allah ina so ki magana abin da ya faru gida da ta cama da Allah kowa ya san ta ni ba hakuri zan ba ka tafi kawai da Allah ka bi shi ba ma san abin da ta cama ina so in ba da hakuri muna zaman nan kamar yaya ai wanda ka bi shi kawai domin dama bakin ku a hade yake bakin ku nan ne ko zoro da kake bi shi magana gaskiya to magana gaskiya sha sha riye kure ko ka to ni to ka bi shi na bi ka gaya mishi ba ka a gaban nan jari na rawa dole sai ya dan baka kaya ka sayar dole ka dinga bin abubuwan da yake so ha akan sanki zan jura a ce mini ko makiri madubi na amma dai gaskiya da kin rage wannan abun wallahi gaba ɗaya karatu nake kin dame ni to sai ki canja guri ai in gurin bai miki ba to amma kuma ai ke ce kika zo kika same ni anan ba ni na zo na same ki ba kin ga ke ce zaki canja guri ba ni to ni kin ji nayi wani korafi ne ni hakan nan ya min gaskiya dai rashin komawa ki makaranta ba karamin ta ke ba saboda na san duk waɗannan abubuwan da ke saboda jahilci kike yin su Ke makaranta ta ki bai ta amfana miki ki gama karatun ne zai tsina miki Ta ai bari in gaya miki babu wani ilimi da ba da amfani a duniya sai dai naki naki ba da amfani babu matsala duk wa'annan abin da kike na wata rana sai kin yi nadama nadama ai ni ba zan yi nadama ba saboda in aka tashi nadama har da sai dan mama ni dan yayi sakandare ke kar ki sake nufin mahaifiyata da maganar isgilanci kika nufi mahaifiyar wasu da isgilanci ni ma wata rana ai uwa zan zama gaskiya dai jahilci babban abu ne ba zan biye miki ba ke a hankali gidan nan cike ke da jahilci. ni kike ga wannan magana Ni kike gaya wannan maganar ku? Zan yi maganin ki. Ai ni bani da magani. Inda kika san cutar ajali a kanu. Ok haka kika ce? Haka kika ce? To shi ke ne. Baby. to ina zuwa. haka zaki fita babu hijabi a haka zan fita a haka na dama ko kuma ki zo ki kawo hijabin sai in sa in fita da shi to Allah ya shirye ki kebi asu babban yarinya kebi kebi bai kana bala'i fa Allah ai to dan na samu guri a zuciyar ki nayi ya kan dan guri ka riga da ka same shi dan ka bin baki ko ina Allah ka na tsaya wata wata wani yayi wuri kawar da kai kuma ai sai ka tafila kuma kai ne ka tafi da kanka sai dai in kai za ka kawar da kanka da kanka. To hauka ne ke zan tsaya sai ka ce wani sahu. <laughs> To yau ina ka shirya mana zamu fita. Ai ni ba ni da wani tsare-tsare sai dai naki abin da kika shirya shi zan. a ya kamata dai ka samu mana gurin zuwa a cikin sati ne Allah a satin da to shikenan sai a haka asi <laughs> ah, ni ba na son maita mutum ya ce baya son ka karbi da shi ba shi da space din saka a cikin ransa rabu da shi ka kyale shi ka ki ka kyale shi wannan wani irin abu ne me yayi kuma shi yana so na Ya ce mishi ba space ya bar ni ina da wanda nake so ai laifin ki ne ta ah. ganin wasu irin yara da jajayen kaya ta yaya ai samu zaki ki da kike ya sa iyana a a a a ni fa gaskiya ba a koya maka a gidanmu ba wallahi bugun tamallo zaki mai ni ba a koya min ba bari in je sallame shi yanzu zan dawo ok budurwata tam saurayi na <laughs> kara kallo na sai na watsa miki kasa a ido. Ni ne kana kira fuka. Eh ke ke munafika. Ah ah ah ah kain nan ah, ah sai ya lalace ah ah duniya duniya fa ah, sai ya kwase gaba ya. Makata. Makata. Mm, da na shigo kamar ran a ɓace. Wallahi wata 'yar sa ido ce ta ɓata man rai yanzu a wurin nan. A haka mutane suke ba su da aiki sai sa ido. Haka ku zan ta tsokane musu idanuwan nasu. Ah, ba su da idanunsu. Ba su da idanunsu sai ta kallon abin da ransu baya su. Baka da manta ba ka zo min da sako na. to shi kenan bari in je in sallan wancan ɗan zaune gari banzan in shiga gida kar fa ki soke shi a gabana ki je gurin shi kuma ki faɗo ta magana ta daban a'a idan kana ganin ƙarya ne mu je tare sai mu sallame shi tare sai in shiga cikin gidan ai a'a ba ai abin bai kai ga haka ba to shi kenan bari in je ki ba damuwa eh. sai na zo bye bye mataccen ne kuma da envelope? Ah, maybe ya bada wannan abin ne da gina ganin ko zai siya ta to ƙarya yake. Amma Me? Menene me? Asiya, ni ne ka sa ka da sai za ka tafi ko? Ni ne munafiki. Na faɗa. Ni ne ngon ngon ngon, ni ne za ka zuba ka sa ido rai abi? Eh. Yaro nan sai na take ka wala. Eh. ba zai yi da ke ba da maman Asiya zai shiga siki ya yi. Daidai yake da ki. A daidai ni yake da ni wannan yaro ya lalace wallahi Asiya ya ai eh, kaga da kwala mi sai hannu tare a kwala mi sai hannu ya lalace wannan yaro. Eh? Ina naka yan biyu. Yaro Asiya ba ya ba Asiya ba Asiya ba Asiya ya lalace maman da ba yi magana ba ba da ba magana. Asa ido duniya ya lalace mama Asiya zai gan si ba Abasta ina naka envelope din ba ni. Ba naka. Mama Asia! Ina Mama Asia! Mama Asia! Iya Asia! Ai baki Ba ya zo ya yi salama ba ne. Ina Mama Asia yake? Mama Asia! Mama Asia! Eh? Mama Asia! Wai waye nake mun me haka? Eh, eh. Ana min kira me faru? Ya kawo kaya Asiya ne. To me ta miki? Ka ja kunin sisa sosai fa. Wallahi ka ja kunin Asiya ya zo ya fada misi ne zai cuba Asiya. Ke? kin san ku abin da yake fadi kina da hankali kuwa ki ah. shigo gidan mutane kina zage zage ne ne ne akwai hankala akwai hankala kana da fara can akwai hankala asin ah, da ke nema ai kin bata a can a waje ah. ki je ki same ta a waje mana ai daidai take da ke kuma asiya. yálálàtà yánríyàn náà yá pátá á sì yá mọ̀mọ́ ya sì yá yá pátá yá pátá á sì yá. to ki abin da zaki zai yi kuka da yi da rẹ zai sati kuka ke zaki kuka ba ita ba wallahi ta zai tana kuka ba zai tana kuka kan asiya ba asiya lalata ce asiya ya lalace yabi white moto mm. yabi ferry moto bi beki bi ja mama asiya ya lalata asiya to shikenan ai da ma ha ah. kuke da hasada eh. duk mutumin da Allah ya buɗa masa haka kuke ce mai dan iska duk masu kuɗin garin nan yawanci in dai Allah ya buɗa mutum sai a ce masa ai dan iska ne saboda hasada da kyashi da bakin ciki ta Allah ba taku ba wannan ne na asada mi ne asada asidi asada asidi mi ni mi asidi da yi asidi ba yi asidi ka jara asi asi a yanzu mu mu ku mu mu asiya zo ki fita ko ki yi mutunci wallahi zo ki fita ko ki wallahi mama asiya ba kai ke kin isa ki ce abu ne ke ya ya ganin gidan ki da hankali ne ina ne ne asiya asiya bai ji da Allah tsaya iya kin taka doka ba a shigowa cikin gida a yi rigima da masu gidan kin gane mm. ko me aka miki ke kika siya ki bari idan ta fita waje sai ki cakume ta a titi in ya so ki dake ta ko ki mata duk abin da za ku yi sai ku to ke ai yanzu abin da za a yi sai ke ki zo ki dokan mata ne tun da ai gida ɗaya muke da ke mun saba dama ba tsoron ku nake ji ba gaba daya. ko doka ba ta haukan ki ba a'a ni ko me mun zafi abin da ya min zafi ba ruwa na ke zo ki fice daga gidan nan ke zai fita ba ko ki rena wa kanki wayo zo ki fita ya rena kai wayo zo ki fita da ah, ce baba kariya ne wannan ya ba za ki fita ba ko ke zai fita ba ke zai fita ba mama zai ya ma hukaci ba zai fita ba minini zai yi faɗa mu okay assassin my love ga ta fito da gudu kuma ai da wannan faɗa maka mahaifiya ta bataliya ce iya mi lafiya ka ta mai warka mana. Mana zai wuce, zai wuce. To, Allah ya baki. To, ta Ni zan wuce. Asiya Asiya mai babban suna Allahu Akbar. Wannan kuma menene? Tagomashin masu zuciyar akwai ne. Kai, Kai, farin jini daga Allah. Naira dubu hamsin. Ga su ku sababi alƙalma kuwa. Allah mun gode maka alhamdulillah. Alhamdulillah. Umma wai ni kam nawa ne <laughs> albashin masu digiri ne. Ayo in sun samu aikin ba? Ko da yake ko da yake ga suna a gari face-face sun gama aikin babu abin yi ko da yake ba kowa ne yake gama digirin ya mura ba. Allah ka tsare mu da tsarawa kare ciyawa. Amin ya rabbil alamin amin. <laughs> to ki san me za a yanzu a'a rike da wancan hannun ki dan daga gelan ki ki dan saboda halin tsaro eh yanzu mu shiga daga ciki mu yi budget in ji bature yace ai budget <laughs> ki danne sosai ko da ki da wuka hannuna ba matsala makiya eh, <laughs> Allah mun gode maka arziki nufin ubangiji arziki nufi na Allah farin jini daga Allah arziki daga Allah Jalci ya fa hauka. A lalle kuwa abin da nake son ki da shi. Kada wannan kuɗin da kika gani sa ɗaukar miki hankali hankalin ki ya tashi ko ranki ya ɓaci. Tunda ba na Allah da annabi bane ba ba su da amfani aikin banza ne. Umma ko kaɗan wa'annan kuɗin ba sa gabana. kuɗi ne fa da aka same su ba ta hanya madaidaiciya ba ta wulaƙantacciyar hanya. Kuma ni da nake da future lokaci zai zo da ni zan samu kuɗi na ta hanyar aikin su ba ta hanyar fasikanci ba alhamdulillah na kwaji daɗi tun da kin fahimci gaskiya Allah ya zama gatan mu sanda zuwa ta jama'a kai jama'a lafiya ne Ni saboda Allah shikenan a wannan rayuwa a kullum ka fita sai ka ci karo da wani abin da ka fi karfin shi sannan ka ga ya fi karfin ka saboda Allah wace irin maziba ce irin wannan saboda Allah da annabi sifa haba mu gida ka ko da yaushe sai ka dawo dai da matsala cikin gida dai eh baka godewa Allah wallahi ka ji tsoron Allah ka dinga godewa Allah abin da yake baka to ni can can ce biki ne ban godewa Allah ba gani nayi wani fa ba shi ma fa da karfin fa da kake da shi ya tsuhun nan fa guda biyar da Allah subhanahu wata'ala ya bamu wannan bai kai wannan ba wannan ya fi wannan haka fa isara ce ka don mu gane wai kai da zaran an yi magana sai ki ce kafi wani kafi to wai ke kenan dole dole ke saboda Allah sai kin saka mutum a wuta haba do Allah malam kana da motar hawa kana gungurawa kana neman ka da shi wani babur gare shi wani ma ba shi da babur ɗin sai keke wani ma ba shi fa da keken haba malam in fa baka gode wa Allah ba fa zaka gode wa azabar shi ina da mota shi shikenan ai ta faru ta ƙare ita ma ƴan ƙurƙurar da nake tukawa ba gashi nan ba ta tsaya ba shi ba gaba ɗaya ta tsaya yau ta cije sai kuma me baki na lillahi wa inna ilaihi kai kai jama'a Na lillahi wa inna ilaihi raji'un siya ya albarka yaya he kina ciki eh na dawo na ji kana ta magana baban mota ta lalace ko mhm. wallahi motar da kyarfa. yanzu dai na samu an ja ni an kai ni cin wani garejin na ajin motar wallahi motar gaba daya kai kai Allah mun gode maka to an dai mun lissafi za ta ci kuɗi wajen kusan dubu ashirin ake nema kafin motar nan ta tashi to baba me zai hana ba za ka yi wa kawo magana ba A kan me zai wa kawo magana ya siya mai mota sannan ko mota mata lalace shi zai gyara masa ai abin yayi yawa faɗa mata dai tunda ita ai da ka take take take tunani baba daman ɗazu saurayi na ya zo ɗan gidan kwamishinan gonan nan ya bani kuɗi bari in je dauko maka kuɗin ka je ka biya kuɗin gyaran mota a haba Allah wallahi kaji kaji kaji albarka kaji aliyar Allah ka Allah wuce albarka ina zuwa mala mala Allah ya mata albarka daga cewar an bata kuɗi yarinya ba sana'a take ba ba komai ba haka kawai su tarin wallahi ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah fa wai da ka kike tunani ne baki ji abin ce bane ta ba saurayin ta ne bata eh ko ku shati ta sato su ballantane ki ce ballantane ki ce na na na ci kudin sata yanzu malam kana da tabbacin ta halaliya aka samu wannan kuɗin eh ke da yar bakin ciki ce wallahi to saboda ba ku da shi shi isa mai shi yana so ya bada kina yin bakin ciki akai to ki hana shi i karba in ya so idan ba sai karba ba mu muna da amfanin da zamu yi da kuɗin wallahi ki hana shi i karba mu ba wani abin ya karba ba in ya so idan bai karba Ah. In ya so idan ba zai karba ba mu za mu yi amfani da abu. A'a wa ni in na miki ba zan karba ba. Ita ma wallahi bakin ciki. Kin ganta nan lokacin da nake neman auren ki me ban yi Eh lokacin ludayina yana bisa dawo wanne irin kuɗi ne ban baki ba. Haba haba a rika ta nan da wakali do Allah do annabi. Allah isa ka miki da alkhairi ya yi baba ka doki to kin gani ko na kin ga haihuwa ta rana shine ai Allahu akbar Allah ya miki albarka alhamdulillah na gode wa Allah subhanahu wata'ala da kika fahimta kika kuma gane menene Allah ya kyauta kawai a alhaji bayanin namu na kudaden mutane akwai alhaji buba yaro ka tsallake shi alhaji buba tsallake shi alhaji mamuda ba mu da dama ba mu sallame shi ba shi ma ku tsallake shi ya rabaita shi ma ku sallake ku shallake shi sai wani satin sai wani satin da Allah eh shi ma ba mu bashi ba ku bashi shi ma ku tsallake shi sani magazin ba zan bashi ba shi ma ba zan bashi ba amma alaji kayansa fa sun ƙare na haɗin ma dan bashi ko da wani abu ne ai da ji daɗi shikenan sai mu kwashe kuɗi mu bayar ba mu juya su ba an taɓa yin haka in muna yin haka muna ɗiba kuɗi da an sai da kayan mutum a bashi kuɗinsa ba mu juya su ba me kenan muka yi wawanci kenan shikenan sai waye a sai dai kuma dan tana zai zo anjima na san zai zo don haka zan fita ai shi ma ba za mu bashi kuɗi ba ma alaji an dan rage masa wani ba zai ji daɗi saboda kuɗin sa da yawa ai naira ba zan rage mabba ba sai mun juya kuɗin nan ka bari mu juya zan biya duk wanda ya zo bana nan yawa to shikenan ku ce malaria nake duk wanda ya zo ku ce ina asibiti eh alhaji idi ya zo na ba shi dubu ɗari biyar ma na ce ka ba wani kuɗi ne kai kai zaka nuna min harka kayan ka ne daga ɗauko ka ka zo ka ci abinci kai zaka nuna min harka na ce ka ba wani kuɗi ne kai karambani tun da ban ce ku ba wani kuɗi ba kar ku ba wani kuɗi duka a ƙarƙashi na kuke zama na kuke ba wanda zan ba kuɗi sai na juya ka daina haka duk wanda ka ƙara ba kuɗi sai ka da da su wallahi am teliyun eh Allah hutu ka ayi hakuri am teliyun ayi hakuri Allah tsare sai an dawo ka amma to ka gane na ka ga matallan ko ina da ko ina eh. kuma ka tallata kayan matan kai kanka so nake duk wani biki da ka samu tun da kana eh. samun biki biyu uku a sati da kowane biki ka samu eh. ka zo ka duba irin gezanar da kake bukata ko ba zimbro ko ma boil ne ko ma duk abin da kake so ne hmm. insha Allah za an Allah da aina ga hmm. tabbobin ku na na ko abubuwan suna da kyau Allah da kaman yan mata amare tare da kawayen amarya duk zan ke sanar da su bin mai so za mu ke kawowa nagode sosai Allah sa da Allah Allah ya nagode dan dayo dan dayo barin gaya ma duk wani wanda yake takama a cikin kasuwar kwari mu ne a tamfa kuma mu ne kwari wannan haka yake mu mun fi karfin wanda suke sai da ɗaiɗai ko bi ko dozin mu ne nan yan dila dila dan dayo eh. ka je gobe ka zo karɓi na cefa ne ka je gobe ka zo karɓi na cefa ne ko bana nan a baka ɗari biyar eh a baka naira ɗari biyar gobe ka zo karɓa. Irin wa'annan na sai da ake da su. Dan dayo jima zo. E, ka gane dan dawo daga nan haka ka san shi arziki wani in ya gaji tsaye wani kuma arziki ya gada saboda ka ga wannan ka je a yi ce amma ka rika sanin irin inuwar da za ka rika sama. saboda in baka bautar za ka kwana da yunwa yanzu dai ka ga misali ka dai ga misali yanzu to Allah ya saka mana da alkai amin a ganka a barka sai ta Allah ta wannan haka yake ka zama ciwon ido sai hakuri barai ku kai dan dayo Allah kare mutuncinka amin Allah karya mikiyanka amin Allah amin Allah wulaka wulakanta yan mage kai warin dama wannan rufatun da ba ta tsoho ba ce duk ranar da na ƙara ganin ka a ƙofar shagon nan sai na sa ma'aikata sun kama ka dan dayo a ina tare da sa alhaji usman ko an kama ni bana kwana wannan alhaji shi yake tuka ka shi kai wa iyali zai kai ce bari eh, wallahi eh, wannan haka yake wallahi sai dai hakuri wallahi sai sai a kama shi kwartan ko inda yana yawo in Allah ya yarda kwartan ko sai an kama shi inda yana yawo tsaya inda tsayawa ne kofar shago ni ne nan fitila gatan birni in babu ni ma shagon ba kasuwa gatan birni kwarai eh, eh, sawa sawa baby Where is this guy? Jimo! Jimo! please make it snappy baby na'am na fi son me irin dan abun nan <laughs> ni halar da ni kike ba baki irin wannan <laughs> shi ke rage ka ba zai dauka ba me za ka sha kai kai gaskiya ba na jin zan sha wani abu Allah Allah ke fa um shisha za mu sha zai kawo ba. wai ni baby dan Allah yaushe za ka tura min kuɗin nan yau kwana nawa ina tambaye ka kuma na gaya maka amfani zan gida kuɗi. Na ce miki zan tura miki. Yanzu wannan yaran da suke yawo masu jajayen kaya wallahi sai su daka ma wawa. Ke a fice nake ba a fice nake. A fitacce ne kai. A kan nan ba kawai. Shi ne dare. Turo kan nan. Me kuma fita? A baby wannan wani yare ne ya. Ah, Mukachan, how are you? Where is my money? Money! Yes? Money, poor, poor Monday. Long time, no money. What's this? What? No money, no. Mr. Chen, money. Mr. Chen, market na small, small. Poor Monday, Monday. No, no Monday, Monday one, no money, no Monday good. two, Monday three, Monday four. No. Come. No, no, no, no, no. Eh? I need my money, no. Hey, hey, governor. zo ku yi wannan da shi ni ba turanci nake ji ba sai dai uwar kuɗin yana magana kudi ka gaya masa ka ce mande hudu zan bashi gaya mai da turanci mr sir he said what are you saying i need my money from allergy long time no money ah, no good akwai matsala Mr. Chan ya ce ba zai bar nan gudun ba sai an bashi kudin sa gaba daya. Shi din banza tunda ba jin turanci yake ba ka gaya masa ka ce masa gaskiya ba ku kana ji ka gaya masa mu shiga cikin saboda bakiya. Eh, Mr. Chan he say you should come in. Come in. Yeah, you got the money inside. Money. Come inside. Yes, yes. Okay. money inside. Yes, money. Yes. God bless you. Thank you. Come here. yara Have a seat. Have a seat. No, no, no, no, no, no, no, no. I need my money. Alaji. Yes. Ka gaya masa akwai ragowar kayansa a store. Ya zo nan da sati uku a ɗauko in boys a lissafa a bashi ragowar kuɗinsa. In na ganshi hankali na tashi ike yi. Mr. Chan, yes. he said the goods that we will collect from you mm -hmm. stay in the store. Yeah. After three years, come back. You drop your money business. and your goods. No, no, no, no. I need my goods and my money, my balance. Yeah, yeah, With the goods. Ya ce wannan bai shafe shi ba, kawai a bashi kuɗinsa. Wannan wani irin jaraba da gwalo ne wannan. Kai, ka gaya masa to ya dawo sati ɗaya a bashi kayansa da ragowar kuɗinsa. To mai gida kuma ka manta sati ɗin ba kana umra ba? Ai kana maka. Ya san wata maka za ni? Zan fasa ibada ne saboda yana bi na kuɗi. Guduwa zan Well, Mr. Chen is say, please yeah. and please, come back in the, in the next one week. No, one week if you come so back, no, wait. No. If you come back, he will pay you money. If there is remaining goods, he will give you back. You are sure? I, confirm. You? Confirm. Okay. Yeah, of course. Su shaina. Ya ce ya yadda da haka. Wahalallu shi tabbatar. Wahalallu kawai. Eh? Which wahala? A'a. Ah, ah. ah, wahala. This, this, this one, one, one, another. What another? Kace no wahala. no wahala okay no wahala no wahala eh shek eh no wahala no wahala okay no problem walalle no wahala okay okay eh, no wahala thank you eh no wahala shaki shek shek shek eh no wahala eh, eh, no wahala ku daidai mr chan I don't want okay, problem. Okay, bye, bye. Mr. Chan! Mr. Chan! Don't you know what you are doing? Don't you know what everything? Kai juma. wani wace irin masifa ce saboda Allah da annabi to wallahi tallahi wannan ya rabe alquran sai ta bar an wannan wace irin masifa ce wannan saboda Allah annabi a ce injin nika da sanyin safiya alhaji wannan matar idan har aka yi sake wata rana za ta buɗe gidan rawa a nan gurin wallahi ai gaba ɗaya mun Allah riga ya haɗa mu da muguwar makociya to ko ta haɗu da mugun makoci ita ma billahi lazi Allah bata isa ba wallahi kar ka raga mata dan ba ta da raga kowa ita ma wallahi a'a magana ƙasa ɗaya al'umma ɗaya ƙasa ɗaya al'umma ɗaya kuma ana shiga hakkinka mutane sun san ko hakkin makotaka ki buɗe inji kar sassafe me yasa da gyara shi sosai kafin ya kawo mere dai ba Dai ya kasa yana mulke dai ya kasa yin ci. An kashe din kuma billahi lati idan ba ki wasa ba ke ma kanki ke ma sai na kashe. Ah la ila. Sai eh, kaze ni ne mini ni ma ban ka ya zai zai kaze shi. Kai ma ka zai zai kaze shi mini ni ya yi muku tumiya. Ah ah mana. Mini ni ya yi muku. To ki eh? fasa ana ni bacci din. Idan dai kika ci gaba da kana na baccin asuba wallahi tallahi ana nan ana nan wata na barar da Paradà ni. Láì ṣe gàrí pakiya ya zai parada su ba paki ba. To oh, da kashe ki da kashe kura duk ba uwar uban su ɗaya ba. Menene amfani? A ah, mana na je ƙarya da rai nan ne za ka ga kura ka kasa kura. Yo ba kura da ba? Ga kenan kura? Alida ah! da ke? Ah, Alida. Wannan mutum ya so da yare kala kala. Muguwar makwabciya. Masifu daga wannan sai wannan kai kai.

gara ni dan uwa na ke kulawa da ni ke ko ba babara kakare babu ta daidai da kare ba kakare ba ma daidai da kare tun da kika zo angon nan ba wanda ya taɓa biyo nan gurin da sunan dan uwanki wa ya san irin yadda iyatakun da kika tafka can a garin ku kafin ki zo nan to wallahi tallahi idan kika yi wasa Allah wallahi sai kin tattara ina ki ina ki koma dan ku. ka gani na faɗa maka malamin kaka kwakwalwarka ya juye ƙasa haka malam ya ba tiya ne ke faruwa ne ah! thank you oh, malam yana marke dai wannan ya so ya yi pin ya kasa ba tare kuma menene saboda ya ce yana son su ya ce ba ya son su menene wa wa ke sharri zaki min ke din ce ni zan ce ina son ki ban na gaza da ke wacan da malam buɗa mana littafi ya fi ke din za za za ina abin yake wai ma ya ci jariri malam buɗe littafi ya koma makaranta niya Allah kiyaye wallahi tallahi ke wallahi tallahi Allah na fi karfin na fi karfin duk wanda ya kawo ki garin wallahi tallahi wai ah, Allah ne ya kawo ni ke Allah mun gode Alhaji Ilyasu wai me ke faruwa yanzu na tambaya kun kasa bani ansa wannan matar ce ba saboda Allah da annabi ba ni da daman in yi bacci bayan na dawo sallah asuba ta kunna inji ta kyakya kyakya kyakya kyakya saboda Allah da annabi wace wani wani irin masifante makwabta ce wannan ka tasi mana wannan shine kawai matsala ita ce mm, mm, mm, mala ali ko kai a gurin ka wannan bata kai matsala ba ka ba alhaji Ilyasu wani ana lura ce Na gode baba. Kada za ka mata murna ta samu sana'a yi za ta ringa samun taro sisi ko ban kashewa. Na gode. ba Alhaji Ilyas. Ba jikin ɗakin ka ta kafa injin ba ba kai take hana bacci ba ko shine zaka goyi bayan bare ga ni dan uwanka ka kyale ni. Bare ga ta. Menene bare? Najeriya guda daya ne da Berebe da Bahause da Yamuri duka daya ne bare. Alhaji Ilyasu ai musulmi dan uwan musulmi ne. kaga ai ita ma musulma ce ba magana wani kabilanci anan nan alhaji lal magana wani goyon bayan bare ba a'a ni ina goyon bayan gaskiya ne kawai nan gode baba nan gode to ni da yake arne ne shi zaka kwaye min baya ko saboda ni arne ni ka kware min baya eh mana ni ba haka nake nufi ba ka tsaya bayan gaskiya ko ni gaskiya kawai nake faɗi bayan gaskiya ko eh to sai ka shirya tsayawa bayan gaskiya saboda san ma ci zan yanko mata maka ta kotu eh. sai ka bi ta har kotun ka je ka tsaya mata ah. ba abun da zai misi ba abun da sai misi ba si da kwanala ba si da kokobo eh? ka sai sai ka sai si matansa ya ce sai ka sai si bai sai bari unguwa ba sai da ka kwasa ka ka tafi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un assalamu alaikum yauwa mu tafi mana to alhaji ai sai wa biya ta gidan alhaji bada basi a masa jaje jajen me yanzu nan iliya yaron sai kira ta gamin cewa an masa gobara sto din sako ne kurmus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaushe yanzu nan ta mini sto din ya ne kurmus ba abin da ka dauka ciki ya kone kurmus to kana ji abin da za mu yi da kai yanzu mu tafi sitan nasa ni da kai alhaji me zai kai mu sito ko bayan alhajin yana gida ai akwai abin da nake so bidiyo nake so kai mun ina kwarmata ihu a sito din nasa sai mai amfani da bidiyon ya alaka da ihu a sito din alhaji to ai wannan bidiyon da za a yi mun ina son zan yi amfani da shi alhaji kuma ai mutane sai su yi maka mummunan fasara me zaka yi da shi a garin ne sani ina ka so nake idan dan canan nan ya zo sai mu nuna masa wannan bidiyon cewa ni aka yi wa gobarar kuma fa dabara ka tayi to amma matsala daya dan canan nan fa kada ya daina baka kaya <laughs> kai bari in gaya maka yan cani su sun riga sun saba da asara wannan ba komai bane a wajensu ba zai daina bani kaya ba yanzu aina za ka samu mun waɗanda za su zo su taya ni jimami su rika da na kirji na ina kurma ihu an mun gobara yan alhaji ayi haƙuri a ɗauki kaddara ko eh, ah, eh, wannan mai sauki yan ma'abba irin wannan mai sauki ai in dai da kuɗi ga su balala ga gabaye nan ai aka samu balala aka samu gabi in dai da kuɗi waɗannan ba abinda ba za su yi ba to abin da za ka je ka nemo mun so idan ka je ka nemo mun so mu zo mu zauna mu shirya wannan abin da kai ba sai mun zauna ba akan hanyar matan da na san su to din yanzu ina gaya ba zara daga gafi ina mutu kwatance za su zo nan muje wataƙila masu zama zuwa an ga shekara waje na za gama lafiya za ka gama lafiya eh, muje muje eh, za ka gama lafiya alajin Allah za ka gama lafiya alajin Allah Asiya me kika sha? Ban sani ba. Asiya yanzu a cikin wannan masifar kika jefa kanki? Asiya a cikin wannan masifar yanzu kika jefa kanki? Kinga, ni rayuwata akan daidai take. Na ji rayuwarki akan daidai take. Amma lokacin da zaki fahimta rayuwar take ba akan daidai take ba, lokaci ya riga ya kure miki. kinga anan duniya ki mutu a wulakance, a can kuma lahira ki tashi a yar wuta. kabarinki daban nawa daban idan kuma ke kike raba aljanna kakki ni ki sana a wuta kin ji yanzu saboda ina faɗa miki gaskiya shine ke gaya min haka ko saboda ina gaya miki gaskiya ko shikenan Allah ya sauke miki makota za a kira sabokan juna a kwatance za a kira saminan juna mahaƙurci mawadaci zai yi kamfani Baba, gaskiya ya kamata ka sa ido a kan Asiya. Baba jiya fa Asiya a bige ta dawo gidan nan. Kuma wannan ba shi bane karo na farko da ta fara wannan shine kusan karo na uku. Kawai na ga abin ya isa ne gwara in faɗa kar ta ƙarasa lalacewa. Wannan wani irin sharri ne. lallai sai kin yi min kazafi kawai dan na dawo a gaje shi ne zaki ce a bige na dawo ban gane kin dawo a gaje ba wallahi a buge kika dawo kuma baba na mata magana ta ce wai ai ka bar mu ba ɗaya bane har da rantsuwa ke wai me yasa kullun rayuwarki kullun aka kwana a gidan nan aka tashi asiya ce a cikin kokon zuciyarki ita tsaya miki a kokon rai me ta miki haka kiri-kiri nuna bakin ciki tsakaninki da ita na fahimta saboda ta fi ki nasibi shi isa gaba ɗaya kika tsani asiya wallahi a gidan nan nasibi kuma daga Allah ne yanzu ina abun hasada a cikin gyara kayanka hmm? shikenan ta bugu yaya aka kika san ana buguwa to ai ko makawo ya san buguwa bare kuma ni da nake mutum ina kwana da ita in tashi da ita wallahi abu ya ta alhaji ka shiga tsakanina da waɗannan mutanen idan ba haka ba zan dasa bomb ɗin da a cikin gidan nan sai an yi shekara da shekaru bai gyaru ba wallahi <laughs> to dan Allah dan annabi ki hada idan kin hada sai ne ai bem din da ki ta hada sai an yi shekara da shekaru ba a gyara shi ba <laughs> amma kike wani tsoro Allah <laughs> kai ni ba ni ba na san irin wannan wannan abin ke a ina kika ya aka kika san cewan abu ta dawo baba na rantse da Allah baba abu ta dawo Baba ya kamata ka sa ido fa akan Asiya ba. Allah me miki da nufin kanki. Amin. To shikenan ni dai wannan abin ya isa. Don Allah don Annabi idan ba halinta ne ai za ta dawo tarin za ta yi akan ido na ne zan kuma gane ta. A'a. Sannu ko? Yawwa. Da Allah in ba za ki damu ba ina son za mu ɗan magana da ke. ina jin ka da Allah ya sunan malamar sunana Asiya Asiya mm. kai amma sunan naki babban suna kuma ga daɗi a baki gaskiya to ni suna na Alhaji Baita kuma babban ɗan kasuwa ne ni a kasuwar Atamfa ta Kwari kasuwa kuma a Kwari ai tun mutumin da yake gani a kasuwar Atamfa yana juya kuɗi to akwai kuɗi na a cikin kuɗinsa Allah kware kuwa eh to da Allah an ba ki damu ba ina son ki bani haɗin kai ni kuma dan a tarwatsa dala ne zan iya tarwatsa ko nawa ne akan ki akwai ma ka iya tarwatsa kuɗi kai ai ni idan zaki bani haɗin kai in tarwatsar da kuɗi na menene ba komai bane ai dan me nake neman ha baka da matsala Na'am. Baka da matsala, kaka ji komai. Ba komai? Ba komai. To na gode sosai Asiya. Bari dan baki wani abu. Bari dan baki wannan kya dan sai hoda ko? Ki dan mm. taba kafin kuma mu haɗu ne. Akwai kati na a ciki. Eh wannan ne kati Exactly. Na gode eh, Da Allah ina so mu dan dauki hoto kuma ki ban lambaki. Kai haka ɗan da haka. Okay, ta. Thank you. Bari da Allah ɗan ta tso kyau na. Yes. Uh, Mr. Alaji. Chan. Yes. How are you? Right. Fine, thank you. Do this. Yes. I'm here now. Where is the money? This week is our promise. No, Mr. Chen. Alaji has got a problem yesterday. What problem? See. Let me show you. You see? You see the video? Yes. You see? There was a fire outbreak in in in, in his store. No, no, no. Everything has gone. Store. Everything no. has burned. You call Alaji, I need to see him now. Mr. Chen, it is true. Watch the video again. I it's see. Perfect. What's my business with the video? I need my money. Mr. Chen, try to understand me. I tell you the truth. No. I was going to Saudi yesterday for pray. Which pray? He did not pay me my money. He go pray. Mr. Chen. Which? Have peace of mind. No, no, no. I need my money. Have peace of mind. This Mr. is bullshit. No. I need my money. Have peace of if mind. If not, I will arrest you, arrest him. Mr. Chen. This bullshit. Have peace of mind. Mr. Chen, have peace of mind. Have peace of mind. Ka iya ruwa ba ka iya taɓo ba. Sha sha sha. Mu da ƙasar mu. Ka mana shiri ne ta. Kaga daga nan kakanmu. Ka gane? So na gani abin da za a yi kenan. So ka je kawai. Shi ne farkon dama. Sai kun ji da gare ni. Eh. yawa Mr. Chan, Yade, what's happening? I I allergy this the other man by uh, by have no money. Come, no money. Just come come come to my shop. Let's talk. Let's talk. So, no money. What happened? My money with allergy by car. What happened to your money? He said uh, there is an outbr uh, fire outbreak in his shop. I don't know why. No money. I don't think he's telling you the truth. Really? Yes, because if there was a, a fire outbreak, I would have known. He's an evil man then. He's only creating an excuse so that he won't pay you, but it's your fault. How? When okay. you... you know what? Come, let me explain everything. Okay. You see, in this line of business, Asiya, kin yi kyau sosai. Irin wannan walwali da kike sai ka ce za kai ne gwamna duka ce eh, asiya kenan to asiya idan ni na zama gwamna ai ta zarce zan nema daga ta zarce kuma in kuma neman ta zarce sannan in zarce kuma in yi sabu zarce kin ga na zama dan lelon gwamna kenan ko gaskiya kam eh gaskiya ne alaikum salam eh, barka ina wuni kuna nan lafiya alhamdulillah madalla yayin ku ne babana ne babanku amma kika ki gaya mun neman irin wannan gaisuwar ai da kin gaya je ki gaya masa gani nan zan shigo mu gaisa daga haduwa to ai daga haduwar dama ya kamata a ce na shiga na gaishe shi ai gashi nan mu shiga ko mm, mu je kama ni in kama ka eh, mm, baka bari a haka assalamu alaikum to to barka dai alhaji alhaji lafiya kalau lafiya lau lafiya kalau madalla sannan ni yarinya ta zo ta ce ana sallama na ce to eh, ni ne na eh. ce ta neman mun izini a wurinka Allah sai in zo in gaishe da kai domin ka san wane ne ni kuma ba da wasa nake yi ba Allah za ka ga wani zai zo da wasa eh. ni ba da wasa nake ba shi yasa na zo in nuna maka kaina ka san ni in san ka kuma ka san da gaske nake kuma ba a dashi zan yi na wannan aure ba ni akwai komai da ka sani na aure Allah ya rufe asiri alhamdulillah akwai ko gobe ka ce a fito zan fito hmm. to ai alhaji dama ai duk wani uba ai irin ku yake so su zo gurin yarsa ko ba haka bane gaskiya ne saboda waɗannan yara da kake gani mafi yawancin waɗannan yara suke zuwa wallahi ba auren ne a gaban su ba kawai sai dai kawai dai su bata wa kansu lokaci su bata wa 'yan mutane gaskiya ne ko ba haka bane gaskiya ne saboda haka na ji daɗin wannan mm, mm, zuwa da kai kuma ubangiji Allah isa rabanka ce eh Allah isa rabanka ce kuma yanzu abinda za a yi mm. tun da Allah ya sa ka zo ka gabatar min da kanka mm. to ni ma zan zauna abin da muka yi muka yanke hukunci mm. to zan gaya mata sai ta gaya maka kuma bi yadda abin da ke ciki don babu damuwa eh. me misayan nan ba ba ka bani nan ba ka sai in baka ta inda wani abu eh. kaga sai mu yi magana to ana haka ni ma eh. tawan aikin nan nan na zo. ga kuma wannan hmm? ga ga hmm? wannan ran kai da sai ka na menene na yara ne ba naka bane a raba yara sai sha alewa to allah har da wahala ba komai wannan ai ba wani abu bane da da shiri ma nazo ai da ba wannan magana ake ba ran kai dade Allahu akbar eh. to ubangiji hmm. Allah ya saka maka da alheri amin ya rabbi Allah ya lambatawa ka sa sufuri eh, to shikenan kana ji eh, eh. makata yin biyata na ƙara so ga na ƙofar gida ok malami haka me ya faru ya za ka zo ƙofar gidanmu ka fure mana kiɗa sai ka ce ka zo club nan gidanku ne ban gane ba gidanmu ne mana kaga malam ka kashe wannan kiɗan ko ka ja mu ba zan kashe ba ya za ka zo ƙofar gidan mutane cika musu wannan uban gida sannan in maka magana in ce ka kashe ka ce ba za ka kashe ba kuma ka ce ba za ka bar nan gurin ba wannan irin sakarci sai dai idan ke ta kike sakarci idan ma nan gidanku ne ai ba ke kaɗai bace a gidan don haka ni ba gurin ki yanzu ba na ji ba guri na ka zo ba amma ina da ikon da zan iya ce maka ka kashe wannan gidan ko ka bar nan kofar gidan ba zan kashe ba don ba zan ba Okay, haka ka ce. haka ce. haka ka ce to ina zuwa Kina kawo mana yara marasa tarbiyya kofar gidan nan. Ba mana adalci wani sai ya ɗauka duk 'yan gidan muhallin mu ɗaya. Wai ke wani wannan wata iriyar tsana ce kika min. Ki kashe ni ma ki huta. yanzu fi lai saboda kin kawo yaro kofar gida ya kure mana kiɗa sai ka ce a club saboda an miki magana wannan shine tsana Allah ya ne ki wanne yarinya ne da shi gidanku yanzu ta watsa mu ruwa walida ita ta watsa maka ruwa to akan me ko saboda kawai na zo gurin shi na kunna kiɗa a kofar gidan nan shi gidan ta ɗebo ruwa a cikin wannan robar ta watsa mun ina zuwa ina zuwa a wani yanzu kofar gidan mu yi kure mana sai ka gidan rawa. fara ba ba ba ba A ke me yasa kullun a rayuwar ki kaki ƴan kankanuwa ki wuce garin ki amma hasara ta ma bai miki cikin zuciyar ki akan ƴan uwar ki kake manta uban ku daya. Kuma ba ki da iko da kofar gidan nan ke kadai ita ma ubanta ne kofar gidan ubanta ne. Ki dinga iko da kofar gidan mu ba? Bakin ciki saboda tokin ga amma abin da za a yi shi Ke ki je ki kawo wanda zai saka karatu a kofar gidan shi ne dai ki ka saurayi kina da shi ma. Ai ba ki da saurayi ba. Allah ne zai bata. Ke da an yi magana shi ke da saki ki mu da ka tsalle ki buɗe mutane. Ya ya ya ya ya ya. Mutane su rufa ka ta. Kai. Lahin lafi da yi. Ni za a riƙa irin wannan wulaƙancin a gidan ne. Saboda Allah annabi na ji duk abin da kuke mai. Menene mutum sai mun yi baki kuma sai a zo ana cin mutuncin su. Baba ya za a iya zo kofar gida ya kure mana gida ta ka sai gidan ya rawa. A'a. ba ni ne? Kai, ana mulkin kama karya a gidan nan. Ana mulkin mallaka. Yawwa ƙara mata. Ah, ƙara mata wallahi. Yanzu saboda Allah da annabi tarwar amana mutane za su zazzaza ku kai eh yakin arziki kuma su za a ka kora eh, ba ba ba samu ne. ai banda ya mu na ai ni ai gida na aka ni aka ciwo mutunci ni ya fi dacewa da bata Allah ne wannan abun ba mun ana ja wannan abun kunya arziki ne suwa mana ana ja Allah shi tauka ya ku ba shi hakuri da Allah an ajiye shi gafara ku ba shi hakuri yaro An baba. Ashe kuma abin da wannan yarinya mai butsin kai taimaka kenan. Amma ba damuwa zan ja in canja kayan ma ba damuwa. Ka inna lillahi wa inna ilaihi Dan Allah dan yi ba a ki. ka gane ba i i assure you i'll be doing business with you because um i can see that your products uh, people like it so we don't have a problem with me yeah. i assure you that. and I'll make sure that I pay up on time so we don't have um, issues when it comes to pay. Allah ya fi ka! Me take ce mai? Me kuke tattaunawa? Ka je makaranta bana. What's he saying? Let him be. He's, he's angry because I'm doing business with you. Why? Where is my money? Money yana gurin an saka bulayen. Ya fusa. Wannan ya bata kuɗin. Jama'a ku kawo noki. Ya zare wallahi. Kai kai ka zare. Sai ya sashi. Na tafi ɗakin Allah ma sai an bi ni da masifa. Na tafi Saudiya ka kwace min kwastoma. A nan baka bar ni ba a kasuwa. kwastoma na masu kamun kaya 'yan cana baka banni ba ka kashe ni ka huta you know what Just go. I'm going to handle this case. Don't worry. Don't worry. Kuma kai ma sai mun yi maganin ka. Ka san wani abu? Ni da kake gani. Ni da kake gani. Na san mutuncin kaina ba zan tsaya a yi ya gani da ni a fili ba. Ni ban san amma ƴar ƙasa za ka ƙasa wallahi sai dai ka kashe wallahi za ka sha ni da kai wani ne kasa wani ba kisa ai sai dai mutanen kasuwa su ɗauke ka sai a saka a kai ka kai a saka su ko ina sai ka cikin ko ko ko ka ko ko a ka ko ka ko ko ko ka ko ka ko ko a ko ko ka ko ko ko ko ko ka ko ko a ko ko dan masifa sai inda ka je sai an busa kuma kai kuma samun yi maganin ka wallahi tun da rufa muku asiri muka lokacin corona kuka ce ba ku da ita ta wallahi ta dawo corona ta dawo wallahi daga nan hajji ne sai mun je mun faɗa Allah ɗauke ta wannan miji kai kaka je ka ƙara samu mana tayoyi ki shigo ki ci arziki ba rage miki hanya ki rage shan wannan rana ki bari idan kika yi naki arziki sai ki ci in shigo in ci arziki ai wannan ba naki bane amma dai ko ba na bane ai mota saurayi na ce ko kuma ta masoyi na ce ko idan kina tunani wannan masoyinki ne to ina mai tabbatar miki da wata rana zaki neme shi ki rasa daga lokacin da ya samu abin da yake so zai tafi ne ya bar ki ina ruwanki idan kina tunani wannan motar hawa ce a gurin ki, to ki sani ba ke kika hau motar ba motar ce ta hau ki ko da shike ba za fahimta ba saboda ke kanki a kulle yake ke kullum ba ta yi wa mutane zaton alkhairi sai shari ni wannan tsana ban san wace iriyar tsana ba ce ba ki gani a kanki a kanki ki gani ki ci gaba da shan ranar mu je baby amma fa amma fa a fice take na yarinya ta fita kai rabu da ita amma me yasa take irin wannan abu rabu da ita mu tafi baby shin ga yanzu bisu kawo wutan nan ba ke dai ki bari yanzu za su kawo kin san wannan bedda ni kawai mun ba ku jira ku gana wa beddan idan ya tashi za ku yi mamaki sai na tara ƴaƴan hamshakai ƴaƴan manyan ƙasan nan duk sai na haɗa su wallahi ai za ki ga manyan mutane ya'yan masu kuɗi hamsha kan masu kuɗi ke wasu ma daga kasashen waje za su dinga zuwa ba dole ba ba dole ba hasiya ga mutum ba ku da Allah rabu da shi wancan ai na gama da gurin na wuce gurin ka ga wa'annan ba kamar maganar musu suwai ki rabu da su kar ki sake ki musu magana ba su da mutunci 'yan jagaliya ne kawai ki rabu da su kai tun kwanaki na gaya maka manta da harin cin yar wahala ce haba me za ka mana a ba yanzu ba tukun kin ga wannan waki an siya shi zaki daina abubuwan da kike yi ne Allah ya shirye ki amin kin ganin can shi kuma da wata kai na yi kwaso wata oho me zan yi da shi ai na fi karfin ajin shi yanzu na riga da na mai nisa ai yanzu kin wuce da din shi na ke yanzu ai wasa a shi bace wuce da ai ni matan mai gace <laughs> a naku MC Malam Ibrahim Sharukan gidan biki a koda yaushe a yanzu an riga an bude taro da addu'a wannan taro ne mai muhimmanci taron Alhaji Usman na karrama shi saboda kasuwancinsa yan waje suka karrama shi domin ba shi award da Allah ku yi masa babban tafi a yanzu zamu je ga babban aminin sa babban dan kasuwa inda zamu bi Alhaji Abakar Mike domin karrama shi na musamman ya faɗi asalin gundarin abin da ya tara mu a wannan guri ku yi masa tafi da Allah jama'a assalamu alaikum kamar yadda shi mai gabatarwa ya faɗa wannan taro an shirya shi ne saboda karramawa ga abokin hulɗarmu ta kasuwanci wato alhaji usman ali bisa gaskiyarsa da amanarsa a wajen harkokinsa na kasuwanci. Ƙarya ce, Ƙarya kuke! ƙarya kar ku sake ku bada ahod din nan sai zaman muku tashin hankali saboda kin Allah ina cikakken dan garin nan ina cikakken ɗan Kano haifaffen ɗan Kano iyaye na yan Kano sannan kuma cikakken ɗan kasuwar kwari ba wanda ya kai ni kadara a kwari ba wanda ya kai mu arziki a cikin kwari ku rasa wanda za ku karrama sai bako mara rana wanda bai amfana ba komai a garin jihar Kano ba bako ai yayi tsiya wallahi bako yayi tsiya tunda kana nan a matsayin ka dan gari aka ba aka ba bako a wallahi yayi tsiya me gida ni dan Allah ban san haina tashi mu tafi yan me haka me haka ne wannan hauka mana sai ka tambaye shi ka tana ka gani yana nuna hali kai kuma ina ruwanka kai asuwa kare da kudin layya kama kanka kama kanka ba shi ka harkarka what is this man saying are you mad what's this nonsense who's this ni ne mathematics kai kai kai alhaji bai ce wai kai wani irin mahaukacin mutum ne dan mai mutane suna abin su basu gayyace ka ba babu wanda ya ce ka zo zaka zo kana mana hauka a nan kai bashir ba na shiga harkar ka bashir ko masallacin ka ba na zuwa sallah saboda na riga na san bakon kaunata ba ka yace jahili a wannan masallaci akwai jahili irin ka ba da kiki ni ubana da kai ko kai ka karis sanadin kanu duniya babu mamaki saboda baka da hankali a turka gudun ba hankali ne da kai ba mutane sun haɗa eh? taron su bai shafe ka ba amma ka zo kana musu auka alhamdulillah ina ga mutuncin ka mutunci ya ci uban shi mutunci ah. idan zaka shigo cikin mutane ka duba wannan ah, ah. kana hukar kaga ta tuwo kaga ta miya alabi mantar da hankali kana kana shi ma dan kamar da to sai ku da ta wallahi shi ma da yawa yawa sani na gode sani waye fara musu gaskiya sani ka wannan a haɗin ba zai zama alheri ba in dai ba ni aka ba ba hmm. lallai dole ka ce ba ni da hankali mana tun da an ɗauko mata kana tsakiyar karkai wannan ya gaisa da ita wannan ya gaisa da ita kowa ba a san me ya ɗauka ba ko ai wani ba zai iya ɗauko mata ta sai fito don ba ta gari ba ni ko mata nake da ita duka ɗauka ta sawa a gaban mota shi sa na fito da ita amma dai a banza man kare kai alai beta wai kai me ya same ka ne wani irin hauka ne yake damun ka ya mutane sun taru suna baka hakuri ka kyakura me dalili ha bala kenan bala kenan mun gama ɗora ma da ko ka zama mutum ko ka sa shirin kamaraya omo ya kala ma sharri ko dole ka yi magana ka gani eh wannan ai da wanda ya halice ka kake domin in ka je ka yi bincike a kwari ka gani wanda ya zo yana sai da lemo ma Allah ya ɗaukaka shi idan kana bakin in kana wannan hasada to ai kai ma hasadi ne shi sa ba inda zaka je matsiyaci cikin rufi to ba za a yi nan lafiya ba yau din nan wallahi ku waje da shi da Allah ni waje da shi banza sha sha sha duk wanda za ku gaya ku gaya ba za a kama lafiya wannan taron ba dole sai an kaji sai ta wata taron nan a hotun kudin kwanza a hotun kudin wafi na ga ba dauka a hot wayo wayo Allah ya isa Allah ba za a kaji lafiya wayo wayo ba za a kaji lafiya ba to a akan me zaka saci nan ba saurayi na a cikin wayata ko dan kin na dauki wayata na baki hana ƙawata bai kamata saurayi ya hada ni faɗa da ke ba ai ya jima yana jiriya ka ni ne ba na kula shi Taya miki ya ban yi ba shi ke nan iskan da ta faɗa miki ki yi haƙuri in yi haƙuri ki ki yi haƙuri ya na garan ki ya ɓace wa ɓata miki rai wannan yarinya ce ta ɗauki lambar saurayi na a wayata shi kuma bari ya zo yanzu ina nan ina jiran shi bari ya zo ya same ni ina nan bari ya zo To, mun ban saurayi. Abin hata kai ga haka? Ga zahiri. To ai shi. Ɗan Ba customers ne. Hello? To ina zuwa, ina zuwa. Makauta mm, Makauta Makauta mm, Makauta Makota Makota Makota Back Baba ni ce walida. Ah, me ya faru? Asiya ce ta fita baba. A'a, da daren nan? Billahi Yaya? Baba Asiya ce fa wani ya zo ya ɗauke ta suka fita yanzu. Asiya din? Ina suka fita? Wai kin ji ta fita? Baba, ba fa wai ta fita bane ba. Yanzu nan wani ya dauke ta a mota suka fita. Ina suka fita? Ah, ina za su je mana in bai wuce hotel ba. Hotel zai kai ta mana. Yanzu zai kai ta gidan iyayensa ne a daren nan? Ke ke ke ya aka kika san wannan eh, eh, eh, abin nan. Kina Allah musuru ne? kana ji bata kawai ai ka san ita burin walida a duniyan nan ta dinga sukar eh, asiya ita burin ta kenan karki manta uban ku daya jini ɗaya ku ko ƴan riko ce a gidan nan bai kamata yadda kika tsane ta haka wallahi shikenan Allah ya baki hakuri masallaci aka kai ta a koya mata karatu asiya ce ta fita yawan dare yanzu nan yanzu eh bari in ɗauko wayata ina zuwa wallahi sun ƙawata muka je bikinta ne afiya dan baki da kunya da bakin ki kike buɗar baki kina cewa sun kawa kika je casu a gidan nan bayan kin san da cewar muna da magauta a cikin gidan nan ai mana dariya gaskiya na faɗa masa to akwai abin kunyar da ya wuce ma ta fita daga gidan ubanta laila cikin dare saboda Allah da annabi yanzu ke asiya irin abin da kika ɗauka kanki kenan irin rayuwar da kika ɗauka kanki kenan asiya to shi kenan ba zan da ke ki ba kuma ba zan aibata ki ba aurar da ki zan yi umuta dama alhaji ya ce min duk sadda na shirya na ji cewar na amince zan ba shi ita to in masa magana saboda haka zan je su samu kawunta su haɗu da alhajin ai maganan a huta dama ina goyuwa da bayan ki ne a gidan nan ba don wani abu ba amma tun da naga al'amuran naki sun suma canzawa to gara a aurar da ke kowaye ma a huta don Allah ki mai magana ni ba na son alhajin nan alhaji ta nake so eh wai wani alijita alijita mawaƙi dai shi dai wannan alhaji ta wanda ka sani kuma aliji ta kamar na gani jiya a arewa 24 ana cewa yana karatu a egypt yanzu ko to kaji ko mm, kamar na ga haka aini isma ni fa dantani ne wallahi hankali na ya fi kwanciya da wannan alhaji saboda shi fi wannan alhajin kaga shi a shirye fa iki ba abinda da ike jira a yau in aka ce a zo a yi za a yi haka ne yaya amma kuma abin dubawa a nan shine ni ka san mutum ne mai goyon bayan a bari yarinya ta aure mutum da take so ko kuwa eh kadin ne gaskiya ina da shi kaga ko dan hana irin alwarka eh, eh, salamu alaikum alhaji shigo shigo ai gidanka ne eh shigo kawai eh gashi ne Allah kawo shi. Salamu alaikum. Alaikas. na mm-hmm. eh mun san juna ai eh abokin gwagwarmaya ta ne abokin rigima ta ne kuma kwarai kuwa ai an fafata sosai amma kuma yanzu sai na ji daɗi na gode wa Allah gashi aure zai sulhunta mu da shi kai da ba. na ni da kai ba wani shigi da zamu da kai wallahi ba wani magana aure wa zai wa ma zai ɗauki isa ya baka ta ma za a dau ni in baka ba gani ne mai bayarwa ba ai ko ka zo hannu ina ismai kar ka saki rashin wancan rashin jituwa mm. ya ta sabilin ba kulla wannan sunna ba tunda Allah ya sanya tana son shi yana son in isman ka abin yaya in dai sunna ce ni ma ina so a gulla amma wannan baka san shi bane wannan da ka san shi kai kanka ba za ka so a ce ka hada zuri'a da shi ba wannan yana auren yarinyar na an yi sa'a ta shekara biyu a gidansa ai na san ka fara sani ga guri guri na san ka sarai saboda haka babu wani abu da za ka lahance ni yawwa saboda haka ba zan baka yata ba to eh sai dai ka je wani guri ka nema amma ba da nan gidan ba bakin ya mutu a ka yi hakuri tun mun ya wuce tun da har Allah ya sa yanzu na zama ɗan a wajenka ni ba ɗana ba ne kai ya kake ba ɗana ba ne kai wasulhu kai kaga ya ce ba zan ba wasulhu kai na yadda amma dai ya dai ba zan baka ba kuma ko wani gurin na ji za a baka wallahi sai na yi bita da kulla can sai na je na hana eh to dama dai shi shine shine mai bayarwa ni kaga kaga ni dan kallo eh, eh. ne shi wallahi dama shine shine ai dan uwan shine mai bayarwa to wallahi kai kadan kuma baka isa ba barin gaya ma yadda ka fafata da ni a kasuwa na kyale ka a neman aure kuma baka isa ba wallahi yadda kake ji kana da baki ina da baki yadda kake ji kana da kuɗi ina da kuɗi yadda kake ji kana da gadara kana da hanya ni ma ina da hanya barin gaya ma yarinyar ma da muke santa addini za a yi wa hidima ba wani abu ba yarinya ce take yawo kwararo kwararo na ce bari in yi wa addini hidima haba da Allah yarinya ta yar hotel a kama mata ta kama ka gama yaya ka gani to bari in gaya ma wani abu yaya kai bari in gaya ma wani abu game da shi yaya da baka sani ba eh. ai dole ka faɗa haka ilimi in yi karanci ba abin da mutum ba zai gani ba to kaga kaɗan daga ciki kenan kai ka isa ka guje baki ka ce wani yayi mutane yawo karo karo kai in baka zuwa ake ka san ana zuwa wata kai ka isa in baka zuwa ya ake ka san ana zuwa ni ina zuwa saboda haka ni ne magana zan ga kuma ana zuwa ana ganin ta yawa eh ba za mu baka ka je can wani guri ka nemi aure amma ba a tasha mun kuɗi na eh, ko asi ba za a baka ba kuɗi akwai shi amma wallahi ko asi ba za a baka ba kai ka isa ga mutane ba ne abun faɗa irin ka ban ce banza wallahi kuma ko a kasuwar ma ya kai da ini baka iya da ni da kawai a kasuwar ba shi ne ka biyo ni gida ma mu ne a tamfa eh? mu ne tesla duk garin nan kowa ya sani mu muka fara kawo a tamfa mu kuma mu ne bazin kun isa ku kawo ku kawo julius eh, julius colon mu ke kawowa in ka isa ka kawo tesla shekara goma sha wani ka isa in ka isa ka kawo tesla ko ka kawo ni yanzu ka dawo da ni in ka isa kai dan kasuwa ne ba za mu baka a ta san kuɗi na haddinar banza ake yi dinar banza ake yi da kuɗi na dina da kuɗi na to ai shi zai zo yana nuna kaza yana an yi dina da kaza ba ta babu ita ina da da kwata ai ba zai wannan ba kuma ina jira a waje a fito min da kuɗi na a waje da kwata miliyan da kace billahi lazi waje da kake faɗa raka kaza ai kuma wallahi sai ka san ka taba ni ko ai ka ba tarihi eh. a kasuwa mm. da ne ne sakar dare masu gadi suka kama ka kana binne laya eh. wa kake binnewa na yarda. ai na ku binne binnan ne yasa ni ma ne yana wa binne binnan ku na gani kun fara yi kuma zan gaya ma dan garin nan ne yawa gari abin da ya same ka ni a'a kai kai yanke garin cibiya kai kai ni kuma zan tabbata ba da cewa bako ne ni amma kuma na kafa a garin duk abin da ya sa ne kare ne kuma su masu gadin kasuwa su suka gaya sai ka fara yi shi yasa ne oh kai kai ka iya wanzan bai san jarfa ke oh. wallahi za ka ga tsubu ina jira tsohon dan tsubu ne ni a alquran eh, ina jira kaga abin da gaya mako to yanzu wannan ne zamu hada zuri'a da shi ji baka je yana kirarin zai yi tsubu tsubu bai yake cewa zai yi ya kira hotel ya kira shisha tijara babu wanda bai sauke a tsakar gidan nan ba kuma wani zaka ba wa ya ba dan kai ba ni shi da ma da yake magana zan bar shi zan sake makauta makauta sai na nemi matakin da zan dauka a kan mutumin to ai hakuri za ka yi inda sabo ai an riga an saba wannan ba bai da hankali ba. to ai kin san me ke bani mamaki ne wannan karin ya zo da wani salon abu ne sabo wa yar ya yafe yake so to wani sabuwa kuma eh yar ya yaya shine abin da ya daure min kai ina mu ina wannan da hada zuri'a to ai da mu Alhaji bai tana da taban hankali wallahi tallahi na da bakin iyaye kai yanzu kana mishi kallon mai hankali ni ba wannan ba ma wanda ma suke maganan da su bashi auren wallahi su ma suna da matsala saboda wannan ba mutumin bane tun farko da za a har amince da shi a bashi aure ki bari kawai ni zan yi wa tukar hanci amma ka san me nake so da kai ka kwantar da hankalinka tun da duk kana faɗa ana ji a gidan nan kawai ka ce ba ka so ma tun da ba za a bashi dole ba ai na faɗa na gaya musu cewa ba magana bashi a nan aliji ta zama ba alhamdulillah ai shikenan haba mutum bai da hankali waya ya ba su kyauta dubu ɗari biyu da hamsin ko na ce dubu ɗari biyu da hamsin oh nan gidan ne a nan gidan a nan gidan aka a nan gidan aka damfare ni haka aka yi aka rena min hankali kawai ina ma masu gidan suke ne ko ba kowa a gidan Aida ai da na san yarinyar nan na nan gidan ne marasa tarbiyya mara mutunci duk ni na amince maka ka aure ta da ba za ka aure ta ba wallahi baita wannan kuma wace mata ta ce kuma in ta ce yau in yafe kudin nan zan yafe amma tun da ta bada goyon baya a fito min da kuɗina yanzu yanzu na aka samu duk abin da aka sanna baya naira ɗaya ba zai ciwon kai ba sai an fito mana shi ba isman ya ce zai biya ka can ba za ku warware da shi ka zo guri na ina ruwana da usman yadda na miƙa ma a hannunka to hannun karɓa hannun mayarwa a tashe mun kuɗi na gaskiya ne Usman ne ya bashi dama ni ne na bashi to ka dauko ka bashi shi ba a gurin Usman din ba shi Usman din ya daga shi a so ba ba a gurin Usman yake yake kai ka taba ganin wani ya daga wani Allah shi yake daga mutum wannan ai kai wannan wanto ta magana ce rike mun wayan ke rike mun ke ke fito da kuɗin nan kin san Allah da cakulkul zan iya kai ki ƙasa ba ma wannan ka taɓa mata ba zan sa ba kuma ba zan saka rigar ba kuma na daina wanka na daina komai banne ne ta tsamin rana in dai akan wannan ne in ban da masifa mutum ya hana ta saka a rayuwa a kasuwa ba a fanni na zauna lafiya ba kawai dan nema ya haɗa ni da kai ka raba ni da bakar fatar turawan ma 'yan cana muna harka da su ka raba ni da su me yake so ba dangin iya bana baba kawai haduwar kasuwa dan na fi ka kwastoma to billahi lazi in dai haka za a yi wannan rayuwar in dai ina raye ba zan bashi ya zauna lafiya ba sai na wulakanta man rayuwarsa sai na hana shi sakat a rayuwa duk inda zan je in nemo wani tsumbu ko makaru wanda zan jefe shi sai na jefe shi sai na nuna masa ni nan tsohon dan tsumbu ne ni in jefi mutum ba komai bane ni mai gida za mu yi maganin shi akwai yadda za mu bi da shi zan raka ka gurin wani boka in ya maka aiki kankat ne shi ne kawai abin da zan taimake ka da shi me zai yi me ba zai yi ba kai in kana so ma a kashe maka shi a'a abokin gaba in ya mutu ina ai abokin gaba a ce kun girza kun motsa da kai da shi amma in ka kashe abokin gaba ba ka ci ba yana kallon rayuwar tafi karfinsa iya kallon atamfar tafi karfinsa kasuwar tafi karfinsa iya kallon rayuwar sai dai a motsa shi nan a tayar da shi nan shine riba aini shi yasa ake son ka samu mace ta gari kin saita ni a layi na ji daɗi wallahi sosai to kwanciyar da hankalinka matsa da nan sweetheart kai Allah ya ɗin ji na Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaya? Allah kai nan nake ji gobe. Hasbunallahu wa ni'mal maroki. Kamar jiri yake sai dan kike. Kaga shine nake ga maka bai kamata kana sha'afa da azkar ba. Ka dinga yawaita azkar din nan. Kaga kullun kana yi amma yau din nan ni ban san. Ka dinga yawaita azkar. Ba da insha Allah zan. Kaga sha'anin kasuwancin nan na ko wallahi sai a hankali. Haka bari da wuri wata. Insha Allah za mu kiyaye. sai na dawo gaskiya dai gaskiya gaskiya ka dage da wannan azkar din nan kullun kana yi kullun kana amma amma dan dayo ina ilahi yanzu ya sai kika ganin kamar an cillo ne ko da mun da gaske kake ka aure ni ya shi kuwa ban taɓa tunanin ba za ka aure ni ba aikin gama ya gama ya shirye-shirye alhamdulillah komai ba wata matsala ko an kama hall wani abu da ya kamata a yi shi sa na zo ƙara tabbatar miki cewa wannan ba abun da gaskiya ne Allah ya nuna mana <laughs> Alhajin Allah Alhajin Allah Alhaji Alhaji ga lissafi nan amma uwa uwa sun gagara wannan yarinyar ka cire ta azuccen ka mana dan Allah ka hakura da ita in ma mace ce mata kala kala daban-daban nawa ka aura wace mace ce baka gani ba gidanka kuna bani mamaki har kullun al'umma suna bani mamaki ba yadda za yin abu ya riga ya zauna a zuciyarka a cire maka shi ta farar ɗaya rana daya ka duba fa ka ga yarinyar nan ba irin cin mutuncin da ban je ne wa dan uwan dan uwan mahaifin mahaifin yarinyar nan ba ba cin mutuncin da ban shiga gidansu na je na yi ba ni babu wani abu ma da yake bani mamaki irin taɗewar da ne. na riga na taɗe tunda duk abin da Allah ya ce na bar hanyar Allah bawan Allah nan ba irin sharrin da ban mabba tsubbu ba irin wanda ban mabba ka duba fa kaga duk mutumin da ya je wajen boka sallarsa ta kwana arba'in Allah ba zai karɓe ta ba duk mutumin da ya je gun boka ya taɓe kuma duk sharrin da ne wa mutumin nan kaina sharrin ike dawa ya fi ni ciniki ya fi ni kasuwa ya fi ni suna iya abubuwan da yake samu na rayuwa ya fi ni to iya wannan taɓewar ina zan saka kaina to ni ina gani alhaji dai haka ne a samu yan daba da makamai kai a da shi ka aure ta kai Allah gafara can kullum kai ta halaka ni dama kai kake zuga ni in dama mutum Allah ya sa yana da arziki mutane ne za su zo su kewaye shi ai man rawul ka rasa masoyinka ka rasa makiyinka sai an ramza ka ka sannan sai a za daga baya a rika wallahi wallahi alhaji da yayi tashi wallahi alhaji da an samu abu wallahi alhaji kaza lissafin dokin rano to wallahi in dai ba shawarar arziki zaka bani ba Allah zan kore ka to tunda na fahimci ka zubar da makamai to Allah ya shi kawai ba wani abu da za a taya ni da shi al'umma sai dai ku taya ni da addu'a a taya ni da addu'a akwai miliyan biyar da ba zan iya wani lissafin komai ba yanzu sai dai a taya ni da addu'a kawai na taɓe a taya ni da addu'a na taɓe ne na taɓe a taya ni da addu'a na taɓe Allah ya shirye mu to kun ga dai yadda lamarin ubangiji yake duk yadda mutane suke kallon al'amura to daban ne da yadda Allah yake tsara abinsa kuna ta kallon asiya a matsayin 'yar wuta kuna ta yin kalaman ɓatanci a kanta amma ba ku san me Allah ya tsara mata ba gashi yanzu Allah ya shirye ta kuma ya yi mata gaman katar har ta samu miji za ta yi aurenta ke kuma da ke ganin ba za ta auri ba to gashi Allah ya ba ta miji ke ko tambaya auren naki ma ba a zo gidan yi ba amma wannan ba yana nufin wai ba za ki auri ba ne lokaci ne za ki sami mai auren ki in Allah ya yarda za ki samu wanda ya dace da ke domin ba ki da aibu kina da kyandiri kina da nutsuwa kina da ilimin ki kuma kina addinin ki daidai gwargwado walida kuskuren ki ɗaya ne shine hukunta mutane alhalin baki kika halicce su ba dan ta riga ki aure hakan ba yana nufin ta shata miki layi bane walida ki san iya huruminki a cikin al'amarin bayan Allah duk yadda mutum yake ba a san ɗebe masa tsammani daga rahamar Allah domin Allah shi isan farko da ƙarshen al'amuran bayansa ina fatan za ki ɗauki darasi daga wajen 'yar uwarki ki dinga barin komai na al'amarin Allah a hannunsa wannan gaskiya ne hakika na yi kuskuren nuna kyama ga mutanen da nake gani suna saba wa Allah a cikin rayuwarsu wanda hakan ba shine abin da ya kamata ba jawo su a jiki da kuma yi musu nasiha shine abin da ya kamata hakika na daina shiga tsakanin bawa da ubangijinsa ke ma kuma asiya ina fata za ki yafe mu kuma ina fata ki daure a cikin waɗannan abubuwan da kika ɗauka na ibada kuma ina fata duk ibadar da baki a da ba yanzu ki zake dantsu a gidan mijinki ki yi su ina miki fatan alkhairi Allah ya sa mu dace amin sun amin Allah ya muku albarka ga baki ki ɗauki zaman aure ibada ne ki zauna lafiya da mijinki yi yi bari na bari ki ibadar aure fi sabilillahi ke kuma ina miki fatan ubangiji ya fito miki da mijin aure na gari sallu ala nabiyil karim a ah, na ku MC Malam Ibrahim Sharuka masanin annabi a koda yaushe a yanzu ga shigowar amarya da ango tare da abokan ango lalai musu babban tafi yawa ga shigowar kawayen amarya da abokan ango nan ango ya jabota gayuna ku zo mu huta da mashin da mota yaro in ta je ka huta eh, akwai aje mota yin walwala sai da buta zazu dole je ka huta kawai ka je lungu ka sai da data shilim aje mota Yi banka ma babu mota idan ta ma ka sako ta kakka bari gardawa su rakota la amarya ta waje baba katiban ta buce ka kaɗe ba idan kice sai ki aike ni waje siyan ice ni kawai kitinoni ni Ibrahim ya kirkita su cikin gida Baban Muhammad ka zaga gida-gida Ga amarya na ganki amarya Dai na kuka gidan biki a yanzu kamar yadda kuka shigowar abokanan ango tare da kawayen amarya ko ga shigowar ango a yanzu a matsayin mu na musulmi dukan al'amari komai za ka yi kai addu'a sai kai nasara kafin mu fara taso amarya da ango a fara taya su nuna farin ciki za mu kira wanda zai buɗe mana taro da addu'a da Allah ta ba baba faraga ta ba masa da Allah ne maka lalimi ne maka barka da zuwa aha yasa yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam Fatiha da izaja a wannan taro Allah ya albarka a cikinsa Allah ya sa a yi lafiya a tashi lafiya amin amin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 a fatiya mun gode ala saka da alheri a yanzu kamar yadda muka bude taro da addu'a zamu je wato tarihin amarya na musamman